من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام مسلمين منا ركم الله سبحانه وتعالى دا يكرب أمانك وأن أيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah nan dai wa wata'ala da ya sa mu cika da imani a ƙarshen rayuwarmu alhamdulillah ga mu yau sha takwas daidai ga watan jimadal ula na shekara ta takwas, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ta yi daidai da sha shida ga watan biyu na shekara ta da goma sha bakwai miladiya inda muke karanta wannan littafi hikbatun mina tarikh na babban malamin nan Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangi ya sanya masa ladan shi a mizaninsa ya wallafa mana to da izinin Allah za mu tashi a bincike na biyu na farko a karkashin khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa arda kaifa kaifiyatu tawalli Uthman ibn Affan al-khilafata yanda sayyidina Uthman yazo kan khalifanci yanda ya dare kujeran khalifanci wato hanyoyin da suka kawo shi har ya zamanto khalifa za mu fara da kissatu shura kissa ta shura shura shine a haɗu a yi shawara a tattauna a ga wannan abin da ya cancanta sannan a ɗauki mataki malam ya ce lamma tu'ina umaru radiyallahu anhu yayin da abu lu'lu'at al-majusi Allah ubangi ya la'ance shi ya soke sayyidina umar da wuka a ciki ya farke shi yana sallah ja'ala al-khilafata fi sittati nafarin Saidina umar shi abin da ya yi ya zaɓo mutum shida ne ya sanya khalifancin a tsakaninsu ya yi nominatin mutum shida ya zaɓo su ya ce to ga waɗannan mutum shida ku je ku shawarta ku tattauna duk wanda kuka ga abin nan ya cancanta a bashi khalifanci bismillah waɗannan mutane shidan ko su ne Uthman bin Affan Usman dan Affan sai Ali bin Abi Talib sai Talha bin Ubaidillah sai Az-Zubair bin Al-Awwam sai Abdurrahman bin Auf sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ina jin duka waɗannan ina jin suna cikin asharatul mubashirin bil janna ko dukkansu suna cikin waɗanda aka musu albishir dukkansu an yi ma su albishir da shiga aljanna tun yana doron ƙasan nan bai mutu ba ina fata an gane ko kun ga mutum shida anan can ga sayidina umar sai kuma ga sayidina abubakar ɗayansu ina jin abdurrahman binu a yana nan shi ina jin zaitu zaidu bin harifa amma waɗannan mutum shida da shi sayidina umar ya zaɓo bayan ya ga an soke shi an farɗe cikin shi ba zai lastin ba zai rasu ya ce to tun yanzu sai ya nominati mutum shida din nan ya zaɓo su ya ce to ga waɗannan ku je ku tattauna a tsakaninsu su fidda wanda zai zamanto khalifa na al'umman musulmi kaga wa qissatu shura kisan ita shura da aka kafa kwamitin shura din rawahal imamul bukhari fi Sahihi. imamul bukhari ya ruwaito eh, kisar a cikin littafinsa sahihul bukhari insha Allah tabaraka yau da gobe yau da gobe in karatu ya kawo mutum da muna yin shi wata rana Allah zai kawo mu akai a riwayoyi biyu ne na wancan dan shi an dan nan mikhnaf abu mikhnaf shi ma ya kawo tashi riwayar yanzu mana ya fara kawo mana ta sahihul bukhari din ne mu karanta ta mu je da kissan shuran ta kasance sannan ya kawo mana ita wancan riwaya ta wannan dan shi'a din makaryacin nan ita ne kuma aka fi cafka ita ce kuma aka fi rubuta aka karanta ta a littattafan tarihi imamul bukhari ya eh, hatta na alama an kawo ta cikin sahihul bukhari domin mu san anna tariha la yadhi'u tarihi baya bata baya eh, abun nan bata fa hadha al-imam al-bukhari rawa lana a'zama ne. yace ga imam al-bukhari nan ya ruwaito mana mafi girman kissoshi guda biyu kafura haula al-jadal wanda jayayya tsakanin mutane yakan yawaita game da kissoshin ولقد ذكر البخاري قصة طويلة إمام البخاري أشكل التافين سإنكجي يافا قصة ميتسوان قسكي في مقتل عمر رضي الله عنه قمد كسا سيدنا عمر الله من جدد شيد أكي حتى وصل إلى أنه قيل لعمر har ya zo inda aka faɗa wa sayidina umar Allah ubangi yarda da shi aka ce ausi ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin ka yi wasiya istakhlif ka nemi ka kawo mana ka bayyana mana wanda zai zamanto khalifa bayanka yayin da dai sahabai suka ga jikin ya kai jiki ciwo ya kai ciwo sai dina umar sun ga alama ba zai rayu ba sai suka sar suka ce to tun yanzu fa da wurwuri fa ka zaɓa mana wanda zai jagorance mu bayan baka nan qala sai sayyidina umar ya ce ma ajidu a bi hadhal amri a cikin mutane duka ni dai ban ga wanda suka cancanci wannan al'amarin jagorancin ba min ha'ula'in nafar sama da waɗannan mutanen awin rahat ko waɗannan jama'an domin alladina tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi radin anhum waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba face yana mai yadda da su face yana mai yadda da su fasamma sai ya kira su ya jera sunayensu kaman haka fasamma aliyan ya kawo sayidina ali ɗaya wa uthman da sayidina uthman biyu wa zubair uku wa talha da talhatu hudu wa sa'ad da sa'ad ibnu abi waqqas sai abdurrahman bin auf yace ni ban ga waɗanda suka fi waɗannan bayin Allah ba sai manzo Allah sassala ya rasu yana mai yadda da su yana mai yadda da al'amarinsu saboda haka ni cikinsu zan yi wasiya ku zaɓi ɗaya wakala ya ce yashhadukum yashhadukum abdullahi ibn umar ya ce wataƙila abdullahi ɗan umar abdullahi ɗana shi ma ya zo taron naku na shura ɗin amma wa laysa lahu min al-amri shay'un sai dai shi bai da hannu a ciki bai da wani sai a ciki bai cikin nominis wanda na na na abun nan na zaɓo muku Fahim in asabatil imratu sa'adan fa huwa zaka idan Allah madaukakin sarki ya ba ma sa'adu dan abi waqas wannan shugabancin fa huwa zaka ya cancanta shi ya cancanta wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma ummira yace idan ba shi bane to duk wanda aka zaba a cikin mutum shida din nan to lalle sauran su bada haɗin kai fa inni lam a'zilhu an ajizin wala khiyanatin shi sa'adu din nan ba wai na cire shi da sayyidina umar ya cire shi a matsayin gwamnan kufa kufa gashi ya cire shi a gwamna na kufa can gashi kuma nan ya yi nominatin ɗin shi ya zaman toma shugaban ƙasa gaba to ya aka yi wanda kuma aka cire a gwamna yanzu kuma an yi nominatin ɗin shi an zo an zaɓo shi kuma ya zaman to shugaban ya ce e cire shi da kuka ga na yi a gwamnan kufa ba wai don ya gaza ba ne ya kasa ba ne ko ba zai iya ba ne a'a al'amari ne kawai nawa al'amari ne na ba wai don gazawa ba ne ina fata an gane ko ba wai kuma an wala khiyanatin ko kuma ya yi ha'inci ba ne sam ba wai don ha'inci ya yi ba na kama shi da shi ko kuma ya gaza ba ne sam ina fata an gane ko saboda haka in kun zaɓe shi ya cancanta zai iya cire shi a matsayin gwamnan kufa ba don ya gaza ba ne ko ya yi ha'inci ba ne falamma furiga min dafnihi bayan Allah ubangi ya karbi ran sayyidina Umar aka gama binne shi aka gama jana'izan shi ijtama'u radiyallahu anhum sai mutum shida din nan sai suka hadu Allah ubangi ya yadda da su fa qala Abdurrahman bin Auf sai Abdurrahman dan Auf yace ij'alu amrakum ila thalathatin minkum ni shawara ta a zaɓi mutum uku a ciki kawai saura su janye faƙalar zubairu sai zubairu an awam ko sai zubairu ya ce to ni ja'altu amri ila aliyin ni na janye wa sayidina ali wa qala talhatu ja'altu amri ila uthmana sai shi talhatu yace ni na janye wa sayidina usman wa qala sa'adun shi wancan sa'ad din dai yace ja'altu amri ila abdurrahman bin aufin na sanya al'amari na na bawa nawa ga abdurrahman dan auf kun ga zubairu shi fara ya ce ya zaɓi ali kuma shine yan shi'a suke la'anta yana cikin wanda yan shi'a suke la'anta suna cewa sai dina ali ne kuna ciki wanda suka la'anta akwai abubakar radiyallahu anhu sai Umar sai Uthmanu sai Talha sai Zubairu sai Nana Aisha radiyallahu anha sai Hafsa yar Sayyidina Umar suna ciki wanda suke la'anta suke tsina suna cewa kafirai ne to kaga shi ya fara janyewa masa Sayyidina Ali Allah ubangiji ya yarda da shi wa hakaza haka nan ne tanazala thalathatun mutum uku suka janye haka nan ne mutum uku suka janye suwa suka janye tanazala talhatu wa zubairu wa sa'adu ibn abi waqqas su suka janye yanzu al-murashshaqun nominis kenan wanda suka cancanta yanzu idan talatatu yanzu saura mutum uku shine ali ibn abi talib wa Usman ibn affana da abdurrahman ibn auf ko ba haka ba فقال عبد sai سي ɗan الرحمن ya ce ayyukuma ايكما تبرع من الامر فنجعله اليه ilai ya ce cikin kudin nan duk wanda ya janye a cikin ku biyu ya fada wa sayidina Uthman da sayidina Ali ya ce cikin kuɗin nan ku biyu yanzu ni ne na uku amma ni ina so cikin ku biyu ɗin nan duk wanda ya janye ma wani to insha Allah za a fito a a shelanta wa jama'a cewa ga wanda aka fita wallahu alaihi mu dora masa amanan Allah wal islamu mu dora masa amanan musulunci la yanzuranna ay la yanzuranna afdalahum fi nafsihi kowa ya duba wanda ya fi cancanta kowa ya duba kansa fa askata shekhani wannan magana sai ya sa su biyu din nan suka yi shiru a mutum zai ce ni na fi cancanta ne na fi wani a a faƙala abdurrahman ibn aufin abdurrahman ibn aufin ya ce a ta ji alunahu ilayya kuna ji wai kun yi shuru ne ni in jagoranta wannan al'amarin? wallahu alayya allah alu an afdalu kuma wallahi ni din nan dai ni na ɗaukan makaina babu wanda zan kauce a tsakanin kuɗin nan babu wanda na kai shi ma ballanta na nafi shi saboda haka ku ne kuka cancanci wannan al'amari saboda haka kala sai ya ce musu eh, da ya faɗi kala na'am na ce kuna gani yanzu Allah alu an afdali kuma ni din nan kun yadda ni din nan in damƙe hannu wanda ya fi cancanta tunda kun yi shuru qala na'am sai yace eh, suka ce eh kawai duk wanda ka rike hannun shi kawai ni na yadda ɗaya yace duk wanda ka rike hannun shi kaɗa ga ka mu baya ni na yadda shi na zan masa mu baya. fa da biye yadi ahadihima sai ya damke hannun ɗayansu fa kala sai ce, laka qarabatun min rasulillah yace kai kana da kusanci da dangantaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qadamu fil islam kuma kana cikin waɗanda suka rigaya zuwa amsan musuluncin nan ma kad alimta ka san haka kai ma ka san wannan dangantakar ka da manzon Allah da rigayar ka zuwa ga addinin musulunci fallahu alaika la in amartuka la ta'dilanna na hada ka da Allah idan na zabe ka za ka yi adalci haka nan wala in amartu usmana idan kuma usmana na zaɓa. kai din nan la tasma anna wa la tuti anna za ka yi sami'ita wa ata'ata ga shi usmanu umma khala bil akhar sannan ya kadaita da daya ya raba su ne ya kadaita da wannan ya kadaita da wancan sai ya kadaita da mutum daya da dayan wa huwa usman fa qala lahu misla zalika sai yace masa misal yace ka san matsayinka addinin musulunci kai wani ne kai wani ne ga gudunmawa amma kana ganin idan na zaɓe ka za ka yi adalci kuma idan na zaɓi aliyu za ka masa biyayya da ladabi da ɗa'a ya ce eh duka sai da ya keɓe da kowa kowa ya tabbatar walamma akhdal abin abinda ya da so ya zauna da sayidina ali Ya kai ka san matsayin ka kai kana da dangantaka ta jini da yan uwantaka da manzon Allah kuma kana cikin waɗanda suka rigaya zuwa ga addinin musulunci nan karban addinin musulunci idan zaɓe ya faɗa kanka za ka yi adalci ka ɗauka mun alkawari za ka yi adalci sannan kuma idan zaɓen ya faɗa kan sayidina usman za ka yi biyayya da ɗa'a da ladabi a gare shi yake tabbas na ɗau alkawari ya je ya keɓe da sayidina usman shi kuma yace ka san matsayinka da dangantakan da manzon Allah da matsayinka addinin musulunci idan zaɓe ya faɗa kanka innan za ka yi adalci yace tabba zai adalci idan kuma zaɓe ya faɗa kan sayidina alifa za ka yi biyayya da ɗa'a da ladabi a gare tabbas sai da ya ɗauki alkawari daga gare su gaba ɗaya daban-daban ya zauna da su ina fata an gane ko falamma akhadha al-mithaqa yayin da ya karbi ya dauki alkawari da kowa qala sai yace irfa yadaka ya usman sai ya hada su yace sayyidina usman me ko mun hannu kai me ko sai ya masa mubaya fa baya abu wa baya lahu aliyun aliyu shi ma ya tashi maza yayi ma sayyidina usman mubaya'a wa walaja ahlud dari fa baya'uhu duk waɗanda suke cikin saura su mutum shida din nan dukkan su sai suka yi wa sayyidina Uthman mubaya'a hadhihi riwayatul bai'ati shikenan sai aka fito kuma aka ce kwamitin shura sun zaɓi wani duka jama'a suka zo suka yi wa sayyidina Usman mubaya'a هذه رواية البيعة لعثمان وأن إتشي رواية مبايعة دعك وعثمان وأن تزو في صحيح البخاري كما يندتكي أتكين للتافي صحيح البخاري وهناك تفصيلات أخرى أقول أنسكم بياني daki daki fi sahihi wanda suka zo cikin sahihul bukhari din cewa anna abdurrahman bin auf shi abdurrahman bin auf din nan jalasa talafata ayyamin wato da waɗancan uku suka janye aka bar sayyidina Usman da Ali da shi Abdurrahman bin Auf shi Abdurrahman bin Auf abinda yayi ya zauna kwana uku yana consulting mutane a cikin gari ina fata an gane yana tambayan mutane game da wanda ya cancanta yas'alul muhajirina wal ansar yana tambayan mutanen muhajiruna da ansar gaba ɗaya hatta ƙala radiyallahu anhu sai da ta kai shi abdurrahman ɗan auf Allah yarda da shi yace wallahi ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wallahi babu gida ɗaya da na bari daga cikin gidajen mutanen muhajirun wal ansar ba gida ɗaya da na bari daga cikin gidajen mutanen madina ansarawa illa wasu sa'altun face sai da na shiga kowane gida na tambaye su na yi consulting in kowane gida game da sayyidina Usman da Ali fama ra'aituhum ya'diluna bi Usman ahadan dukkan babu wanda na ji suna fifita shi sama da Usman ko da mutum ɗaya, kowa sai ya ce sayyidina Usman ba kaman Usmanu ba kaman Usmanu ba kaman Usman ba kaman Usman sai da ya yi wannan consultation in ya zagaya ga ɗaya tukuna ya ji view ɗin mutane da maganganunsu da shawarwarinsu tukuna hai ya shigo ya yi masa idina Usman da Aliyu wannan tambaya kai idan wani aka zaɓa kana da ya ce a'a to haka aka yi ina fata an gane ai anna hadha al-amra wannan al'amarin zaɓen sayidina Usman bisa khalifanci lam yakun mubasharatan fil bai'ati wai ba daga shigansu bane kawai aka yi no sai da ya ɗauki kwanaki shi Abdurrahman bin Auf yana zagawa yana tambayan mutane kai wata riwaya ma a cikin wanda muka karanta a sauran littattafai ya sun zauna ɗaya bayan ɗaya ne kai sai a kira mutum ɗaya kai yanzu wannan al'amarin gaba ɗaya su shida da wa kafi ya cancanta sai a zauna da mutum ɗaya ya ce ta muna ganin usman ne kaifa cikin su waɗancan shida kaifa ya ce usman ne kaifa ya ce usman ne kaifa ya ce usman ne aka zauna da mutane gaba ɗaya a sirrance wanda ba wai a bayyane ba ah, wa nama jalasa ba'da an akhadha al-ahda ma? bayan ya ɗauki alkawari tsakanin su innan cewa kowa ya yadda wanda aka zaɓa zai masa ɗa'a da biyayya bayan ya yi haka ne sai ya fita kuma har na tsawon kwana uku yana tambayan yana shiga gida gida gida gida na muhajiruna da ansar summa da zalika sannan bayan haka ikhtara Usman. sai ya zo ya yi masu na usman mubaya wa minal muhzin ya ce yana daga cikin abun bakin ciki da takaici annana nara kutubar tarihil haditha yau idan ka leƙa littattafan tarihi na yanzu allati tatakallamu an hayati sahaba wanda suke bayani akan rayuwar sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tu'ribu an hadhihi riwaya sai ka ga gaba daya ba sa ka wannan riwaya din ba sa ka wannan riwaya ta sahihul bukhari wa ta'khudhu bi riwayati abi mikhnaf al makzuba fi tarikh at-tabari littattafan tarihin mu na yanzu da wanda ake karantawa a curriculum na makarantun boko za ka ga wannan na abu miknaf makaryacin nan dan shi annan shi ne suke su ne suke kawowa na karya wa hada nassuha ga yadda nassin wancan ruwayar take wanda take yaduwa har ga Allah ita muka karanta kuma inda za a ɗauko kasu suka na da suka wuce shekaru barkete kafin dai san wannan ɗin sai dai a yi ta istighfari mu nemi gafaran Allah domin ita wannan ɗin ita ta zo mana a haya islam curriculum na abu zaria a a tarihul islami wannan in ne yanzu duk mojen abin nan littattafai da ake koyarwa din ka ga wanda ta aka yi karya wanda yake nuna aika aikan sahabai da tsakaninsu shi din ne ake yankowa ake karantar har yau a makarantu yau har yau shi din ne ba inda ake karanta a tarihi din sai yakin Eh, eh, abuna wannan eh, rigima na sahabai tsakani shi ne aka aka ake karantarwa ina fata an gane ko sai aka maka arba'una hadis kawai can bangaren hadisai kenan kana nan ka gama shekara shida amma arba'una hadis za a yanko maka dan ka maka rayuwar manzon Allah wa Muhammadu binu kaza bi matan shi kaza ƴaƴan shi kaza shi kuma wajen wannan tarihi sai a ɗauko maka inda sahabai suka yi ta cima juna zarafi wanda matsayinsu da tarbiyyar da suka samu tare da manzon Allah na tsawon shekara ashirin da uku sun fi karfi su yi irin wannan badakalar amma da yake dama ana son tanishin image su ka daina gani su da mutunci da daraja nan za a yanko ana koya ma yara tuntuni su tashi da shi. ina fata an gane ko to ga yanda wannan kissar ta ƙaryan take tana cewa lamma ina umar ibn al-khattab yayin da aka soke sayyidina umar da wuka din nan aka kashe shi Ɗila lahu sai aka ce masa ya amiral mu'minin law istakhlafta ya amirul mu'minin da ya kamata ka nada khalifan ka yanzu ka nuna wanda zai maye gurbin ka kun ga ai mun faɗi wannan Ƙala sai ya ce, To, man astaghlifu ni yanzu wane ne zan ɗauko ƙwaya ɗaya in ce wannan shi ne zai zama to khalifa na. Hmm? Wa zan ɗauko, kaga wanda yana nuna shi sai na Umar a tun a lokaci ya nuna ba na kirkin da shi ya yadda da shi to ina fa abu law abu ubaida ibn al-jarrah hayyan da abu ubai da amir ɗan jarra yana nan a raye to da shi ne zan ba ma khalifanci da yake shi an san ya mutu kafin lokaci domin me domin fa inni sa'alani eh, eh, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yace fa in sa'alani rabbi na umar ya ce da idan ubangiji na ya tambaye ni gobe kiyama me yasa ka shugabantar da abu ubaida ibnul jarra ya ce da an san da zan faɗa wa allah ina da hujjan shugabantar da shi sai in ce wa allah sami'tu nabiyyaka yaqulu innahu aminu hadhihi umma sai in ce wa allah ai don naji manzonka muhammadu sallallahu ya ce aminin wannan al'umma ta din shine abu uh, uh, abu ubaida kun san shine manzo Allah ya faɗa ko yace aminin wannan al'umma tawa gaba ɗaya shine Abu Ubaidata Amir ibn Jarrah yace to ya rasu da yana nan da rashi zan shugabanwa shi zan shugabantarwa al'umma kuma in Allah ya tambaye ni gobe kiyama ina da hujjan da zan faɗa zan ce don naji manzonka Muhammad ya ce shine amintaccen al'ummansa to yau baya ne walau kana salimun maula abi huzaifa hayyan haka nan wai sai sayyidina umar yace da salimu maula abu huzaifa yana nan a raye istakhlaftuhu da shine zan shugabantar in babu abu ubaida shi ma da ina da hujjan da zan ba wa Allah gobe kiyama in ya tambaye ni me yasa na shugabantar da shi sai unce sami'tu nabiyyaka yaqulu inna saliman shadidul hubbi lillah yace duk a sahabai na mafi soyuwa mafi son Allah a cikin su ne salim faqala lahu rajulun sai wani mutum yace adulluka alaihi kun nuna maka shi abdullahi bin umar ya ce abdullahi bin umar ya yace faqala a dulluka alaihi nuna maka wani wanda ya cancanta tun da babu waɗannan mutum biyu wai sai wani mutum ya gaya wa sayyidina umar unnuna maka wanda ya cancanta ka naɗa? Ya ce abdullahi bin umar danka abdullahi bin umar faqala sai wai sayyidina umar ya ce qatalaka allah Allah la'ance ka wai wallahi ma aratta Allah ma aratta Allah bi hada kai ba Allah kake nufi ba ba don Allah kake yi ba da ka faɗi wai haka kai tonka kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaqi imra'atihi ta ya za a yi shugabantarwa al'umma mutumin da ya kasa sakin matan shi nace ya sake ta yaki ina fata an gane ko kun sa akwai wannan kissa yawa abdullahi bin uh, umar yana tare da matan shi yana son matan shi shi sai dina umar ya tsane ta ce kai ka karamu da matan na ce a ni ba ina son ka karamu da ita na karamu da ita aka yi ta fama abdullahi dan umar ya kai shi wajen manzo Allah ya kai karan shi ya rasulullahi fa ina da matata na aure ta ina son ka na baba ya nace mu kullum rabu da ita wayan ba haka ba za mu shirya ba menene dina me manzo Allah yake mai ce sake ta kar ka ja da babanka sake ta ina fata an gane wannan ya faru da annabi Ibrahim ko Ismail annabi Ismail lokacin da ya zauna a nan makka annabi Ibrahim ya kawo su ya ajiye su da uwar shi Hajara ya girma har ya yi aure wata rana annabi Ibrahim ya kawo musu ziyara ya zo gidan ya tarar da matan ya kwankwasa ya sallama ta fito ina mai gina a ya tafiya nemo mana abinci to ya kuke rayuwa ta ce kai ai ina ina ana dai cin kwakwa dai ana dai wahala ana ta kushe dai wato sai shi annabi ibrahim din ya lura cewa wannan is on grace mace ce wanda ba ta godiya ba ta kuma rufawa mijinta asiri ya ce to to na koma in ya zo da Allah ki ce masa wani dattijo dai ya zo ya ce kofar gidan nan dai a gyara shi canja kofar gidan nan wannan kyauran bai yi ba ina fata an gane ina jin na ne ko na kwano ko na wani abu can irin wanda ya tsakan nan a takaicin takaicewa alhamdulillah ƙari na ne wannan ina fata an gane ko sai annabi ibrahim da eh, annabi isma'il da ya dawo inda zai je sai ya ga sayin da alamun cewa lallai wani abu kasar Allah yana musu ilhama da cewa lallai wani abu ya faru ke akwai abin da an yi bako ne ce eh wani dattijo ya zo nan kaza kaza kaza to ya kuka yi a kaza kaza kaza kaza ta dan fada masa ce. ya tafi amma ya bar sako ya ce in fada maka ya tafi amma a canja kyauren gidan nan yace yayi <laughs> ya faɗa to aka kwana biyu da ya sake ta a dabbari moment ya sake ta ce ke a tafi gida na sallame ki ina fata an gane ya sake auren wata aka kwana biyu aka kwana biyu aka kwana biyu dattijo ya sake dawowa ya zo ya yi sallama dai kamar yadda a can bai tarar da annabi ismail ba alaihi salam ɗansa ya tambayi matan ina mai gidan ya fita kaza kaza to ya kuke ta ce alhamdulillah alhamdulillah na nan kalau babu wata matsala abu abin nan ka san haka ake so kun yi batilin kun kafsa amma in ka fito ka ce kalau in an tambaya iyali ka ce kalau kada ka yadda ka ce ah, iyalin da muka da kuɗa zu ga <laughs> ai ba mai faɗa wannan <laughs> ina ta an gane ko muka da kuɗa zu baya eh? ko baya ce kafin mun fito ba a faɗan wannan alhamdulillah ta rufa asiri ta nuna dai kalau kalau ya ce to shi kenan tunda bai dama na tafi in ya dace ce wani dattijo ya zo ya ce kofan na a ƙara rike ta sosai a buga kusa ta kama sosai to ya da ya tambaye ta dai koma da koma ya ce eh gashi gashi gashi ya ce amma ya baro ni sako ya ce kyauran nan a rike shi a gyara shi sosai a ƙara abin nan ya rike matan shi to kun ga iyaye sukan hango wani abu a yaya na fata an gane sometimes shi uba saboda shekaru da girma da dattaku ba za su faɗa ma yaron su illan da ta sa ya ce kada ya auri 'yar gidan kowa ne ba ba zai faɗa ba ne ba zai faɗa ba su dattawa da iyaye manya-manya wanda shekarunsu su ba irinmu ba ne eh, na fata an maybe kaga uba ya hana ɗan shi ban da ƴarwa ne sun yi wasan ƙasa tare da shi ya san shi da kyau ya san shi inda suka taso ya san abubuwan shi ya san abin nan yanzu kamar misali kai ka yi abokanai da waɗansu cikinsu akwai 'yan shara ƙarar 'yan shara dai to he kuka tashi kuka tashi kuka to dattawa sai ɗanka ya ta san maƙyar sai ki a bar wannan to babu me tana sallah tana sa hijabi tana zuwa islam ce ka fatta kawai shi ba zai ce maka wannan ɗan shara ne lokacin da yake kaza da kaza da kaza ba zai tona mai asirin da kai in ka ji za ka yi ta faɗa wa mutane duk sai a kyamaci gidan suna da irin wannan karanci inda mutunci da kariya da kawaici ba a tona amma kai wai sai an yi digin maka komai an tono ka gamsu in uba ya ja ɗa ya ja ka sake wa baba ka ce Allah kai kace wabil walidaini ihsana a girmama su a musu ladabi a musu biyayya matukan ba sakon Allah bane ya Allah ga abinda na so gashi sun hana ina tawassuli da biyayyan da kace a musu na sake ya Allah kamar mun da mafi alheri ba a fata wata kila ka daɗe kana istikhara ma in alheri ne auren Allah ta in ba alheri ba bane ka kaga baba ya kafe yace ba zai yiwu ba sai kace to istikhara ne zabi ne na istikhara na kenan ina fata an gane wannan dai shine to shi ke na waiwai sai sai sayidina umar ya ce ma wannan mutumin kun shugabantar da abdullahi ɗana kan al'umman musulmi mutumin da ya kasa ma sake matan shi na? Eh, ya kasa bin umarnin da sake matan shi ko kuma a nuna matan shi ma ta fi karfin shi a gida ya kasa ballenta na shugabantan al'umman jama'a na musulmi la ar'aba lana fi umurikum yace al'amarin ku gaba daya ba mu bashi ma hamittuha fa arghabu fiha yace ni din ban yaba shugabanci ba bana yaba shugabanci ballanta na yi kwadayin shiga yan gidana ina fata an gane ko kaman kaine kace ni ni siyasa ban goyon bayan ta ban ballanta na unsoma irin ta ta yanzu na fata an gane ko wanda ya santa ya gane ta kawai ta ce kai ku nemi sana'a ku nemi sana'a sana'an ma ta hannu ku je ku nemi sana'a ta hannu kada ku ce eh baba ina sana'a me sana'an siyasa ku nemi sana'an hannu aikin gwamnatin ma in ba ya kama yawanci ma a je a yi na a yi na hannu wanda za a yi ta samu kar kowa ya narke ce sai abin da ofis sai an samu nan sai an samu can ka ce kai siyasa za ka yi ina fata an gane kana zaune lafiya da jama'a ran da ka shiga za ka yi gaba da wasu za ka yi gaba da wasu in oganka yana faɗa da wane to ko ya kwanta asibiti ba za ka je gaishe shi ba saboda bai shiri da oganka kai kuma annabi yace haqqul muslimi alal muslim haƙƙi ne a musulmi a wuyan dan uwan in ya rashin lafiya ka gaishe shi amma wannan wai sai siyasa ita ce ta hana ta yanke wannan annabi yana cewa ka je ka ce a ba dan fatin mu bane ka je a bai shiri da ogan mu in dai ka abun nan sai kayi wannan ba za ka je jana'izan shi ba ko da ya mutu kuma haƙƙin musulmi ne a wuyan ɗan uwanshi musulmi kuma Allah zai tambayi waɗannan haƙoƙin gobe kiyama idan aka ce haƙƙi abinda in baka ba da shi ba za a tambaye ka gobe kiyama ko ka je a munafurci za ka je a ɓoye kar a sani in shi kuma ya sani zai ce wani munafiki ne ashe yana haɗa baki da waɗancan suna shirya ana mun zagon ƙasa munafiki yanzu za a kawo masa magana to kaga ya zama to ai mutum kake bi ba umarni manzon Allah kai wani ma ba zai ma sallah ya hada kafa da shi ba bikin aure ba zai haɗa ku ba duk wani abu menene wai dan adawa ne me al'adawatu gaba shi kuma musulunci duk abin da zai haddasa gaba tsakanin musulmi da wace musulunci yana eliminating nashi yana hana shi shi yasa aka hana mu shan giya innama yuqiu innama innama ah, ne إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أن هرم تشاشد سبو دقاباني قابات أكان mutum ya juya kati ya juya kati yake ya cinye gidan mutum da ka gina za ka koshi da singlet fa da wani gajeren wando duk abin nan ma ba wanki din mangoro kai kayi karatu kayi primary aji shida kayi secondary da junior da senior aji shida kaje kayi university kaje nysc ka zo ka yi master degree ma malam eh? ka sha wahalan punishment da frog jump da gwale-gwale iri-iri da wahalan jaraba da menene ka zo ka samu aiki ka yi shekara talatin da biyar kana sabisin gwamnati ma'aikaci ka gina gida ka gina mota ka gina sai ga wani kawai da karanta ba a gindin mangoro ko abcd babu a kansa ko alifun ba'un zuwa ya'un babu a kan shi kawai yana zaune da karanta ba ya juya kati abinda kai shekara talatin a aikin gwamnati kai waɗansu wajen ashirin a academic abin nan layin kana wahala wai shi a awa ɗaya ko zaman aji bai na abc wai ya cinye gidan da kai shekara talatin kana tarawa a gwamnati wai ya cinye gidan ko frog jam ba a taɓa sashi ba eh, ko nysc bai ko wahala amma kai yana zan da wani bushashen singlet eh, duk tsani kawai ya haka kawai ya haka kawai ya rarraba kawai wai ya ci gidan sannan ya ci wannan jip din da mota duk benefit dinka suna makale a duk ya cinye su a gindin mangoro wannan ba cin dukiyar mutane da barna ba eh, shi ya yasa Allah ya haramta caca kuma ce zai kona masu yi sannan da Allah wanda ya maka duk wannan za ka so shi gaba za ku yi da ba za ku to kawai sai wani ya ce to shi kuma ga wani tsari na na siyasa shi ka'idan shi sai da gaban ma ka'idan shi sai da gaba wa in fatin da baka yi yayi alheri kace alheri ne a radio ka fita ka yaba sai a tsine maka a can a an kore ka ya aka yi ta yadda alheri aka yi ya kamata alheri nan ka ce sharri ne ko ka duba irin wannan ka ji mutane a kekece ba a shiri wannan ya wuce layi a jefe shi a faffasa masa glass musulmi da wannan ce shirme irin wannan shi ne sai dina umar ya ce a wai a wannan riwaya ta ƙaryan fa duka muke faɗan wannan ya ce ni dai ban yaba wa mulki ba amma ko ba zan sowa saboda haka ba zan soma wani nawa daga cikin iyalaina ba in kana khairan faqad asabna min idan mulkin nan da muka yi alkhairi ne to alhamdulillah ya ishe mu ya ishe mu ne da iyalan gidana wa in yaku sharran idan ko mulkin nan sharri ne to fa bu'dan anna fa sharrun ba'idun anna yace yayi can sharri nesa da mu ina fata an gane ko yace alu umara yayi nesa sharrin nan yayi nesa da iyalan Umar bi hasabi ali Umar an yuhasibahum minhum rajulun wahidun wa yus'ala an amara yace ya ishi ya ishi iyalan Umar nauyi da responsibility a ce mutum ɗaya kawai aka tambaye shi game da al'umman annabi gaba ɗaya ni din nan in ma da tambayoyi da za a yi su takaita a kaina ni kadai game da wani haƙƙin al'umman manzon Allah da na jagoranta amma ni un ɗiba ɗana ya zo ya ɗiba a'a ni kadai da na ɗan ɗauka ɗin ya isa on behalf my menene family ɗina ni kawai ya isa amma laqad jahattu nafsi wa haramtu ahli ni na wahalar da kaina kwarai da gaske a mulkin na, kuma ni na hana na. wa inna jautu kafafan idan na tsira ba koma da ba komai kalau kalau la wizra babu wani zunubi wala ajara ko kuma babu lada inni la sa'idun wallahi ni ina murna a ce gobe kiyama na tsira din ba ladan amma ba za a kama da laifi ba ni na yadda wallahi abun farin ciki ne wanzur fa in istakhlaftu faqad istakhlafa man huwa khairu minni ka duba idan har na ce zan bar wani khalifanci wanda zai khalifan jagorance ku to ai wanda ya fi ku alkhairi ya fi ni alkhairi abubakar shi ya yi wa in asruk idan na bari ni ban shugabantar da wani ba ban yi nominating in wani ba to wanda ya fi ni ma daraja da menene yayi manzon Allah yayi ko ba haka ba in nayi nominating wani na zabi wani nace ga wanda zai jagorance ku ni na zaba muku to wanda ya fi ni yayi haka shine Abubakar idan kuma nace ba zan yi ba wanda ya fi ni alheri yayi haka shine wa manzon Allah don ba wanda manzon Allah ya nuna ya zaba walam yudayyi Allahu dinahu Allah dai ba zai tozartar da addinin sa ba wai fakharaju sai suka fita sun ko sai aka ɗan huta Fakalu sai suka ce ya amiral mu'minin law ahidda ahadan lalle fa ya amiral mu'minin ka zaban mana wani tabbas kawai wanda zai mai gurbin ka faqala yace qad kuntu ajma'atu ba'da maqalati yace bayan waɗancan maganganun da nayi ra'ayina ya nuna mun lakum an anzura fa walli rajulan Eh, ra'ayi ne ya nuna mun lalle un duba cikin ku in zaɓan muku mutum ɗaya wanda amurkum huwa ahrakum wanda shi yafi cancanta sama da ku an yahmilakum alal haqq wanda zai jagorance ku akan gaskiya wai sai wa ashara ila aliyin wai sai sayyidina umar din ya nuna ce na zaben muku ali na zaben muku ali wa rahaqatni ghashiyatun ina fata an gane ko wai sai sayyidina umar ya ce wai sai wai sai sai dan sai rub haka wai ya dan ya suma sai ya suma ko kuma bacci ne kawai he rub he bacci ya dauke shi kawai a taki a wajen fara'aitu rajulan da kala jannatan sai naga wani mutum ya shiga gona harasa gharasaha wanda shi ya dasa gonan ya shuka ta faja'ala yaqtifu kulla ghabbatin wa yani'atin sai na ganshi yana ɗiban yayan itace nunannun da ɗanyun duka yana ɗiban su fa yadhummuhu yana tattara su yana ɗiba su wa yusayyiru tahtahu yana ajiye su a karkashin shi fa wai sai na san anna allaha ghalibun amrihi lalle Allah madaukakin sarki wato shi mai rinjayar da al'amarinsa ne wa muwatawaffin umar sai na gano lalle umar zai mutu ma uridu an ata ha hayyan wa mayyitan ba na so in ɗauki wannan shugabancin nauyin shi ina raye ko ina mace alaikum Ula'in rahab ga waɗancan mutanen alladhina qala lahum rasulullahi sallam innahum min ahli janna wai ga waɗancan mutanen da manzo Allah sassala ya ce su ‘yan aljanna ne wai nan ne annabi ya ce sa'idu binu zaidin eh, sa'idu zaidu binu amrin ibnu nufailin kaga baya ciki waɗancan minhum walastu mudkhilahu walakin na sitta yace ba zan shigar da wannan ba amma ga mutum shida aliyu da usman ‘ya'yan abdulmanaf eh, akwai abdurrahman da sa'adun khala rasulullah kawunan manzon Allah akwai az-zubairu bin al-awwam hawariyu rasulillah wa ibn ammihi akwai talhatul khair ibn ubaidillah falyaktaru minhum rajulan su zabi mutum ɗaya a cikin su fa idza wallaw waliyan idan suka shugabantar da wanda suka ga ya cancanta to fa ahsinu mu'azarata ku kyautata wajen karfafa shi da goya masa baya wa a'inuhu ku taimaka masa wa in itamana ahadan minkum falyu'addi alladhi eh, falyu'addi ilayhi amanatu idan aka ba ku amanan to ku isar da amana wai fa kharaju fa qala al-abbas li ali sai suka fita zamu tashi anan zamu tashi anan duka a cikin wannan riwayan ne duka ba mu karasa ta ba e ya warware kuma duka ba mu karasa ta ba ina fata an gane ko ba mu karasa idan har wannan riwaya abi mikhnaf din ta tabbata din haka ya faɗa din to kaga ai ya yadda cewa lallai sayyidina umar shi ya nominating ali kenan saboda haka ba ma jibrilu bane da suke cewa annabci ma shi aka bawa aka yi kuskure aka <laughs> bawa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu karasa kissar yana kissa ah, sati mai zuwa kenan amin ya rabbal alamin mun zo dai ba mu samu za mu tsaya a nan gaban dai za mu tsaya a nan gaban ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala